haba malam ba gama hudu bane marasa lafiya ne da mu a mota ba sai mai gado muke so to kuma babu wani bayani kawai sai ku zo ku shiga wallahi tallahi shi yasa na fi san duty din da ta yabo dan sai ka saka ta wala mata ta shirya musu akan layi to amma dan Allah ban da shigen layi kinga bana shan shashanci wannan kanwal likita ce fa in banda ta yi bayani zan gane ta ne wallahi ba ga yadda jini yake ta zuba a jikin bayan Allah nan ba dan Allah dan Allah ba matsala ni na kira ki a waya fa ba matsala taso ka tashi ka ji ciwo a hannunka ma ma ki haƙuri ka kwanta da hankalinka ka daina daga hankalinka Ka fama hannunka ka ji ko sannu ina su hamza suke suna nan in ki gaya min inda suke in ba ki gaya min inda suke ba hankali na ba zai taɓa kwanciya ba ka yi haƙuri suna nan su ma a kwance Kaji ko za ka gansu kai shi ga haƙuri Kaji ko ka daina kuka ka ka tada hankalinka haka likita ya ce baya so ka dinga hayaniya mace gaya min dan Allah na ce suna nan ka bari kai haƙuri Assalamu alaikum Amin Walida ta gaya miki ina kiran ki ba? Ta gaya min lokaci ne ba ni da shi domin idan na ce zan amsa kiran ka, zan iya latti zuwa wajen aiki so yanzu kina nufin aikin ki yafi kira na muhimmanci kenan ko duk yadda kace haka ne duk ɗaya ne sai luba me yasa ba kya ɗaukar rayuwar aure da muhimmanci ke ba kya ganin irin wannan halayen da kike yi za su sa in je in ƙara aure kar ka ƙara faɗin haka menene ban maka ba a zamantakewar mu na aure kai dai ka ce ka ji aljihunka yayi nauyi shine ka ƙara aure to bari in gaya maka in ka manta in tuna maka matsawar ina raye ba kai ba ƙara aure a doron duniya kwana Alhaji. Na kwana. Alhaji me za a rufa maka na karin kumallo? Hajiya na tabbata gaya mu. Ki dafa abin da ya samu kawai. Zainab, munafuka Allah ya tuna miki asiri dama abin da ke ta ɓoye ɓoyewa kenan ka yi haƙuri ba na ɓoye maka ba ne saboda munafurci sai don gudun abin da zai zo ya dawo saboda na sha samun ciki kana zubar min da shi kuma ina so yanzu ma wannan sai an zubar da shi dan na daɗe ina gaya miki lokacin haihuwa ta bai ba ba zan haihu cikin wannan ƙananan shekarun ba da ta. amma ba ka jin tsoron Allah wanda shi ne ya yi maka wannan baiwan amma kake yin watsi da ita karfa ka manta akwai mutane bila adadin da suke neman haihuwar ido rufe amma Allah bai ba su ba ni dai ba na so kuma ya ma lalle a zubar da shi in kuma kin ce cikin kike so to sai dai ki zaba masa wani uban ba ni ba ehe zazzabi a jikinsa? Eh. Idan ya tashi mai ko bacci baya iya yi. Jummai ya aka Ya aiki. Anti, na duba rasta ne na ga wai Sista Zara ce yau da night duty kuma dakta shine on call. Da gaske kike? Wallahi, ni ma na yi tsammanin ko zulha ce da na yi duti yau. Na san daga inda aka haɗo wannan kullalliyar, amma zan yi maganin su. Ba ki gaya Me kuma kike yi a nan? Gashi can mutane na ta jiran ki babu mai bada kati. Dakta bukar sai masifa yake kamar ya ci babu. Ke kuma kina nan? Na shiga uku. Anti, bari in je muka tashi ma ƙara magana ba ki gaya min me yake sai. don wani mata ki fita ki bani waje duk wani maganin da da kike bukata na gama rubuta shi a ciki za ki tsaya ki shan da surutu kai kuma ya kai ba ki ce na gama share share na bana zo na same har na shafa wai can inda nake so zan tura ka inda kake so min taimako ba to ka bari sai mun tashi daga aiki yi sauri ka bar nan wajen saboda wannan likitan jarababben likitan ne yana ne yana yawo kai maza ka bar wajen nan kai ya zo ya ma surutu Aiwa, Allah ya sani ina son haihuwa, kuma ina son in ga ‘ya'yana, amma son ka ya kora komai. Zan iya barin komai don samun farin cikinka. Saboda haka na yarda a zubar da cikin nan a karo na hudu Amma don Allah ina so ka yi min alkawari, ba za ka juya min baya ba ko da wani abu ya ya sani ni daga baya. Ko kefa, yanzu na yadda da Zainab ɗina ce. ki fahimce ni ba wai haihuwa ce ba na so ba ko kuma ya'ya ne ba na so a'a ba na so gaba ne mai kuka da talauci kin ga yanzu shekaran uku da aure ke so ina so misali idan muka kai kamar shekara biyar ko shida kin ga mun more rayuwar mu ba mu da wata matsala sai mu fara haihuwa shikenan na yadda kuma na amince amma an ce idan aka cika zubar da ciki ko tsarin iyali ana samun matsala daga baya ne, in injuwa babu abin da yake faruwa kuma ina so ki kwantar da hankalinki ba zan taɓa juya miki baya ba ke kaɗai nake so zainab ina har abada gaba ɗaya gaji wallahi. La sista ba ki ji inda na gaji ba. Na gaji oba. kai wallahi na tsani a kawo mata masu shegen rakin bala'i haka ta yi kyale su ba sai su je su ta yi ba wace ce ki wannan ihu mene da kuma ta dokta mun shiga mun je mun duba ta har yanzu a 7 cm ɗinta take shi ya sa muka raba da ita banza yanzu zo cakura mutane dan sarkin aiki sannu wannan cikin naki kwa an yi masa kwa? cikinku wace ce ta yi wa wannan vi'i e? ni ce sa amma kika ce min tana 7 cm amma baki gano cewa abin da yake cikin transverse ne ba wallahi likita da yake Allah saurara yanzu ku je ku yi mana shirye-shiryen cs ku nemi danginta da mijinta ku sanar da shi Ajiya sannu. Um, yanzu za a yi miki operation in ji ko insha Allah za ki haihu ki kwantar da hankalinki kawai matsalarki ki dan da yake cikin naki ne a gicciye in ji ko sanu ko ki da Allah ka taimaka min da tun jiya kwantar da hankalinki na duba na gaba ki da wata matsala insha Allah za ki haihu in ji go haba nan fa ba gidan biki bane za ku zo ku yi tawo mutane hayaniya kuna ta hayaniya asibiti fa kuka zo guri ne na marar lafiya to ba na so na ga ana yi mana hayaniya a gurin assalamu alaikum yawa sanu ku alhamdulillah kawo karasu mana ko yawa akwai katsina da nake so ka rage ka kai wa dakta yabo saboda akwai cs da zan shiga nan da minti hamsin sannan na so ka gaya wa sista habiba ina son ganin ta an gama yaya yawa ka ce wacce take kalla ita gaba ta shigo Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. zauna mana barka dai barka dai na gajiya alhamdulillah aiki alhamdulillah um ke ce Zainab Ayuba ne yake Ya dai? ko shi ne zai bayana abin da yake damun ki eh wato likita ciki ne take da shi kuma nake so a zubar da shi kake so a zubar kwarai kuwa shege ne a'a ba shege bane mata ta ce sista farida eh, an kammala komai har mijinta ya sanya mana okay um, ina jin kamalan kace matarka ce sosai ma kuwa kai ku dalilin me ya sanya kake so ka zubar da cikin da Allah ya baku kyauta sa abin da yake faruwa shine ban shirya mu haihuwa bane yanzu haka ne baka tunanin Allah ubangiji da ya baku wannan cikin kake ƙoƙarin toshe hanyar fitowarsa ba ka tsoron lokacin da ke bukata shi kuma ya hana ka kaji ya zan zo nan kai ta min wa'azi aikin likita na zo ka min ba wa'azi ba eh a irin sani na na likita nake gaya maka duk matar da bata taba haihuwa ba aka yi tsarin iyali ko aka zubar da cikinta akwai matsala babba kaga malam za ka yi ko ba za ka yi ba ba zan yi ba domin doka ce zubar da ciki a asibitin gwamnati kuma kai ma ina kiranka da ka ji tsoron Allah wai da ba abin da nake so ka faɗa tun ɗazu kenan ke malama tashi mu tafi Malam Jumana. Malam, jimana. Sannunku. Yawa sannu. Na kwana. Na gajiya. Mm, ya kuka yi da doktor kuwa? Wannan likitan naku bai ba. Na je na masa bayani ya ce ba zai ba. Ba zai ba. Eh. To ai dama kuma kun yi ganganci da kuka je mishi da irin wannan magana taku. Da dokta yabo kuka samu, da ya daɗe da ɗaura ku akan hanya. Amma wannan ustas ne, sai dai ya ta ambata muku Allah yana muku wa'azi. Ni da ma tsautsayi da ya kawo ni. Ina da likitan da yake min wannan aikin. to na kira wayarsa ne ba ta yi na kuma je na tarar da wajen arbe shi yasa na zo wannan banzan likitan naku yana nema mana wulakanci yanzu zan muku kwatancan asibitin da za ku je a muku aiki cikin kwanciyar hankali Allah go amma fa kar ku je da safe don likitan baya zama da safe sai da yamma za a muku aiki a cikin kwanciyar hankali amma na ji daɗin wannan bayanin naki malama a ina asibitin yake cikin naki ya kai wata nawa ne wata biyu ne a lissafi na <laughs> wannan mai sauki ne ai wata biyu ai bai ma yi girman da zai ba mu matsala ba ina ga abin da ya kamata mu yi ta gado can za ki je ki kwanta a wajen sannan mu shiga aiki kai kuma malam za ka ɗan yi haƙuri ka ɗan fita ka ba mu waje wannan ba matsala in yi so in mun gama sai a yi maka magana to ba gashi ba ki kwantar da ki ba abin da zai faru da likita ya yi tattala tun ana miki bayani ba ta gane eh ai ka san dama suka zo haka suke suna tsoro amma kake ji komai ya hakuri ki saki jikinki mana ba tashi ki je ki kwanta yanzu nan jos ɗan mintuna kaɗan za ki ji kamar shan ruwa ne a wurinki godiya nake likita baran jira a wajen daure ta kwanta kinga ki saki jikinki haba zainab dina menene abin kuka kin ga ki manta nan da shekara uku fa masu zuwa za ki samu cikin da za ki haifa mana yaya ki shiru kin ji masoyiyata ga wannan likita ya ce kin zubar da jini da yawa ya kamata ke a baki kawayen ƙara jini sosai ki yi shiru matata haba ya isa haka Hello, ke magana? Zainab ce ba tara ba? Ai ni ce. Daga nan gaban duk hospital ne, ki gaggawa zuwa nan an kawo miki yayi hatsari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hatsari kuma? Mijina? Eh, ki gaggawa zuwa yanzu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku na lalace, karka mutu tukun. son ah. ko za ka sha shayi in haɗa maka a'a sai an alaikum. Alaikum salam. mai jikin? Da sauƙi. Ai jikin nashi yau ya yi kyau sosai don na gama har tashi ya zauna. Ah, da akwai sababbin magunguna da na rubuta. in an jima ita sista za ta kawo wanda su ne zai koma shan su ina fatan kin fahimta ina jiran ki a ofis ina son ganin ki eh ki je ofis ki same ni ina son ganin ki akwai abin da kake bukata yau ba komai je ki kawai ah zainab wannan sakamakon da muka samu ne na shi mai gidan naki sakamakon da muka samu ya nuna cewar mai gidanki har abada ba zai kara haihuwa ba kamar yaya likita eh yaro nuna a gabansa kuma jijiyar take taimaka masa wajen samar da ƙwaya halitta ita ta tsinki kuma akwai yiwuwar sake samun matsala idan yana tare da iyalansa a kodawar lokaci wannan shine abin da likita ba wata hanya da za mu iya bi don gudun faruwar haka ai tun ranar da aka kawo shi zainab ƙoƙarin da muke ta yi kenan to amma hakan ya kasa cimma ruwa na shiga uku kin ga kwantar da hankalinki daga ganin ku jahilai ne ba ku da ilimin sanin dan adam barantana na addini banza sakar karu karkaru ke kakki ne miki zo gurin aiki miki zo kike za ta gaya mana magana ki ce mana mutunci ko sai kun girmama mutane tukuna mutane za su girmama ku a ce yarinya za a tashi a makaranta a neme ta ko ina ba ganta ba saboda tsaban sakacin ki dan Allah Alhaji ba faɗa ya kamata kai ba ka bari idan aka ga yarinyan nan komai ma sai kai akai kin san yau ina da lectures kuma wallahi ban yi tsammanin zuwan ki ba ko biki san cewa na gano ke ce wadda ke turo min text message na gaisuwa kullum da ba na san ka san da hakan tuntuni ka zauna ni magana da kai lafiya masoyiyata ciki ne da ni